A yau shirin namu na kasuwa a kai miki dole zai leƙa ne a kasuwar kwalliya ta nan birnin da magaran inda za mu zanta da 'yan kasuwa da kuma masu saye. Wanda ni tamar abari na shirya zan gabatar. Sule Malam Yau. Gama kasuwar kwalliya Malam Sule mi da mine ne kake saida? Eh to gaskiya an da shahi kayan miya ne duka tun daga tahornuwa, kwaburan, attaruhu, tumatum, albasa, farsin da da abin da ya shahi kayan miya ne danye da busasshe. to kamar yaya kasuwar take eh, gaskiya kasuwa alhamdulillah mun gode ma Allah ya eh, gaskiya ba lafiya alhamdulillah to yanzu a gaskiya da yake zamanin zahi ne komai dai ana sai alhamdulillah komai gaskiya an gode ma Allah to ya farashi eh gaskiya farashin zu komai ya sauki alhamdulillah to kamar su wane ne kwastomomin naka naga kamar mata ne suka kewaye ka eh to kwastomomi gaskiya dai akasari dai yanzu mafi yawa mahaifiyan kaya mata ne da yake dama abin da ya shahi kayan miya mahaifiyan mata ne da akasari kuma su ma madam suna zauwa yanzu waɗannan kayayyakin naka kamar daga ina ne kake saro su kake siyo su a nan ne kake sayan su gida ko ko da muke sai a nan gida akwai kuma da muke sai a Najeriya duka ko ina ana akwai su sunana Musa to malam Musa gashi na ganka a shago kamar menene da menene kake saidawa muna sai da kayan irin na mata haka abin da ya shafi takalma da kayan ka irin wa'annan haka da kayan abin da ya shafi irin eh, su eh, mayahika haka to kamar yaya kasuwa take to kasuwa yanzu alhamdulillah za ce abubuwa sai an kula mm. komai dai a cika mm. yanayin kasuwanci abubuwa sai an kula kamar menene ya kawo tsayawar kayayyakin ka ce ya tsaya cik eh, gasar da ya kawai gari ne dai babu kuɗi mutane kowa yana ta kuka da sauransu farashi daidai dai gwalgwaro kaya ba su yi ba tsada kawai yanayin kuɗi ne dai babu hajiya a gari ga wata malama malama ya sunan ki kin ga kin zo Maryama suna na Maryama to Maryama me kika zo sai ina ganin ki da takalma da takalma ne na zo sai da mai da turare to kuma ya farashi a ah, to gashi nan dai mun zo wajen alhaji dai furashin da dama dai za a ce alhamdulillah na shirye-shiryen sallah ne koko a ah, ya da wanka ne na kuma na zo nake yar sayayya ta ya da wanka mm. a ah, to wannan shine in bebe mm, ga Allah ya raya Allah ya to yanzu ku ya kika gani kin saya kun daidaita eh gashi nan dai muna daidaitawa kuma mun daidaita ma insha Allah to ya kike ganin furashin to furashin alhamdulillah tunda dai kawai da dama dai za a ci kan mm, da da sauki kawai alhamdulillah assalamu alaikum sunana hajiya rabi Hajiya Rabi ga ki na ganki a wannan ta, taki simi simi ne da kike saida. Ga lemun tsami ga garin tamuwa ga citta ga goro ga ga halawoyi nan ga man ga garin tuwo ga digadigai yawwa su nake saidawa. to ya kasuwa ta gyaja ana kasuwa dai an gode Allah ba wuya dai ba daɗi ko ba haka komi ya sa tsada komi kuɗi yake wallahi alhamdulillah yaya ana sai da ana zo ana sai ana sai kadan kadan kuma komi tsadar rayuwa dai ta zo dai komi tsada yake wannan lamari he dai adda amma na ga ai tabarkan larun hotta ke ko mutane suna ta iyo to da zawa haka nan kaya dai dai ya tsada amma da sai ka 20 yanzu an kara mai wata goma yanzu wannan take ga abin da ke sayar da shi ka ishirin yanzu jiya da gari yawa ya ce ya kara goma ta zama talatin kenan matukin wani malami ke samun sai da suka ce yanzu azumi ne ya zo ba sa cirowa duk an kaka an ɗora guri a azumi komi a azumi aka ɗora ma guri komi an rike shi ya ƙi tahiya tun yanzu kan wuri ya yi nisa ma wallahi komi an same komi nake ke sani an gara ne yanzu a nan wanne ne ya hi daukuwa wanne ne ya hi daukuwa to ci ta ya tana daukuwa da wannan lemu da manta Gani a shagon isa a gawan kasuwar gawan kwalliya kamar mide mine ne kake saida. Muna saida kwamfutar da mangoro da kwai haka muna saida da doya kuma. To yaya kasuwar take? To a halin yanzu dai kasuwar da take tafiya gaskiya sama sama ce sakamakon yanayi da ake ciki. Hmm, kamar wane ne? Kamar yanayi na rashin kuɗi haka kuma ga tsadar kaya can masaya ana so tsada kuma nan kaya baya yanda ake so can inda kuke saro su yawara mm, kamar daga ina ne kuke saro na kan kamar shi dai ne mutar daga mata mai karkara ake kawo shi kuma kwai daga Kano ake kawo shi to ya masu sai eh haka muke hakuri muna rage muna sai da akwai yanzu farashin ya sauya akan da eh gaskiya farashin ya sauya tunda yanzu akwai muna sayan shi kamar naira dubu ɗaya har ɗari tara yanzu dubu ɗaya ɗari kuma muke sayan shi. to kamar fam da tar nawa kuke sai shi wannan dankalin tura nawa kuke sai da kilo. kilo shi babu nawa sai da shi dala sittin dala sittin da biyar har zuwa saba'in ana sai da shi. shi kuma kwan fa. shi kwai abin da ake sai da kaze ɗari uku da saba'in. Hmm. ɗari uku da sittin. ɗaya hmm, kuma biyu ishirin da biyar sha biyar. Hmm. mun sayan kartoni kuma jika talatin da biyar talatin da shida haka ake sai da shi. sunan rabi to malama rabi ga ki a kasuwar kwalliya muna iya sanin irin abubuwan da kike saidawa ina saida mai da kuli kuli gari da gudaji da kayan wannan aran maji wannan kullun jajaye da nake gani ma wannan tsidahu ne a dake garin tsidahu yaji ne eh to ya kasuwar take kasuwa yanzu dai alhamdulillah an gode ma Allah ana saidawa bakin gwalgwado mm. wallahi dai kuma hawa hawa dai da kayan dai da suke yanzu kaya suna hawa suna hawa wani bangare kamar wajen gyada mm. yanzu gyada da muna sayan ta jika ba 20 yanzu ta kai har jika da 50 muke sai to kamar yanzu wannan litir kin mai gashin ina gani nawa kike sai da shi ina sai da shi jika da 20 su kuma wannan kullun kudi kulun ha adago zuwa el goma goma muke darmawa kulun kulun mm. mm. kamar kuma gudajin hakuli kulun mara daka mara daka muna sai da shi shidda kadago muna ba da shi sari bakwai bakwai to wanne ya a cikin da keke da gudaji wanne dai ayya gashi nan dai alhamdulillah Absatu. To malama Absatu na ganki anan kasuwar kwalliya menene ya kawo ki? Wallahi muna zawa mi dan saye saye. To wannan leda taki naga kamar kayayyakin menene da menene? Na sayi waken awara da tsidahu da mangoro da nono da kabewa da sauransu da aran maji shine dai muke sassaye. Kenan awara ake yi. a awara ake yi wallahi na saida ne na ne eh to ya kika ga farashin kayayyakin wala farashin kin to da sauki dai za a ce komai alhamdulillah an gode ma Allah shi kamar waken awaran ya yake waken awaran yanzu dai tiya shi kacewa abinda muke sayan ta 140 mm. in ta tsada ne ma 140 da 30 yanzu wa yake shikawa mm, kenan a yayi tsada gaskiya adiba a gani ka wala sun yi kuɗi ba na wasa ba abin da kake sai ishirin ka komo yanzu dari zaka sai shi Allah ka mana saukin abin dai ki? mimina to mimina na ganki a kasuwar kwalliya eh. kamar mi da mine ne aka zo sai? an zo sayan abin da za a je a taga zama iyali da suke bayan mm. kamar na abinci kamar mine ne na rakin saya yanzu na sayi su hatsi na sayi dawa na sayi dawal gona da ta hausa na je na surho na zo yanzu na sayi su albasa su tumatum su yanzu na zo nan ina sayan dankali kuma na zo nan na sayi lalle na kumshi to kamar ya kika ga kayayyakin farashin su Ayan farashin shi alhamdulillah mm. saboda yanzu kaya shigi da kuci ne saboda 'yan kasuwa su ma suna da tasu gaskiya an kasuwa abin dala goma kenan kahin ya shigo inda zaka kahi sai ya ci ishirin ko ishirin da biyar kenan in ka zo ai ka daidaita alhamdulillah ko ba haka ba to haka rayuwa ya da dama an ce hatsin shi ma ya kara ko eh hatsi ya kara sunana hajiya hatsin to hajiya ma muna iya sanin abubuwan da kike sai daga ki a nan kasuwar kwalliya eh ga nan nan kasuwar kwalliya ina sassai da su citta daga ramfani da su tahunu duka nake saida sosan kare waya akwai soso su asusu din nake sassaida to ya kasuwa take kasuwa alhamdulillah mun gode Allah tunda ana sai ana sai in muka zo muna sa an baki rabon mu Allah sa albarka kamar su wane ne masayan naki yawanci masayana wanda suka zo su kasuwa su ne suke sai sai wai mata maza ne ko mata ne gani ne kamar kayan dakan kuɗi ne da sauran dai kayayyaki wanda suka jibanci mata eh mata sun yi zawa sayan kayan maza ma suna sai maza ma suna sai bakin kokarin su wanda Allah ya sa hmm. amma mata sun yi yawa eh. to ya farashin yake farashi sai mu ce alhamdulillah in an ƙara kuɗi in muka zo mu rage ɗari in ba ƙara ba kuma hallo mu ɗari mu wanda ke na da. sunana musafiyana eh muna iya sai da zabi haka da kaji eh haka muke iya sai da. to yaya farashi. a farashi alhamdulillah yanzu dai da sauki farashi. ana samun mutane suna zuwa suna. eh ana samu amma ba sosai ba kadara hanka da hannu cinikin. masu sai. eh eh masu zawa sayan kajin kaɗan kaɗan yanzu. Zabin ma. Zabin ma haka nan ne. To me eh. kake ganin ya kawo haka? To abin ne ina tunani yanayin kudin ne. Eh. Amma kamar yanzu kama an ɗauki biya ne haka. Mm. Ana shigowa sosai ana siya. Eh kwarai eh, ba. Ah, kenan ka an lokacin da wata ya mutu kun samun ciniki yawa ana samun ciniki sosai ba yanzu wannan kashin kamar nawa nawa eh ana samun jika biyu da hamsin jika biyu da dala tamanin duka haka ana samu kuma zabin ma zabi ana samu bi da rabi rabi kauye ne kuke zuwa kuna sai ko anan kuke sara sara ne kake ko kiwon su ne kake a ni sara ne nake daga ina daga nan ka haka kuma anan halin an kawo da ka muna sara dai anan eh To ni dai suna na na Maryama. To na na Maryama na ganki a nan wurin a kasuwar kwalliya ina iya sana abin da ya kaki. Eh kaji na zo saya. To yaya an sai kaji? An sai kaji. To yaya farashin? To farashi ne da dama za a ce wa alhamdulillah amma dai gaskiya da tsada akan dai kwanan baya. Mm. Ya dan hau ko saboda zawwal azumi ne ko menene amma dai ya dan hau. Mm. Dama kin saba sai a nan? Na saba sai a nan ina sai kullum a wurin sirki saya. kama yanzu wannan nawa kika saye su wannan abi da rabi na saye shi wannan zakara eh to a baya a baya wannan a shika biyu kana samun shi hmm. eh kenan dai farashin ya farashi ya karu eh gaskiya To madalla kun ji masu saye da sayarwa a kasuwar kwalliya ta nan da magaran sai kuma a wani sabon shiri insha Allah ni tamar abari nike muku fatan alheri.